sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar ta Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can masu yin kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma a iya sauraron mu a adireshin mu ta yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. shirin yau da gobe yana taɓo batutuwan da suka shafi rayuwar matasa da mata kama daga zamantakewarsu ilimi siyasa lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishaɗi da girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawar gani na ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Laraba shirin zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu jama'a barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na shirin yau da gobe na sashen hausa na muryar amurka a yau shirin namu na yau da gobe za mu duba shirye-shiryen sallar layya sanin kowa ne dai a daidai wannan lokaci yayin da ya rage 'yan kwanaki a sallaci babbar sallah ta layya al'umma musulmi sun himmatu sun mai da hankali wajen sayan raguna hada-hada a kasuwannin dabbobi dabbobi ba kama hannun yaro na hira da wasu da suka shaida min yadda harkar layyar take a bana a wajensu sunana sani malam hamus malam sani an sayi raguna to raguna an saya kuma an saida mm. shi haraka na dabba ta bana sai dai a ce alhamdulillah mm. ko da ke a ko da ita dabba aka ce kosassa ta kirki mm. duk yanda za a ga raginta to kuma ita tsada za ka gare ta sannan yanzu koshashen rago in dai na kirki ne karamin kudin shi daga 120 zuwa sama babu iyaka shi zai in dai babba ne haka to su kuma matasa wanda ake samu wannan daga 80 85 gomiya tara zawa 70 wanne ka saya a ciki za ka yanka to ni na sai na 85 na sai na 115 na sai guda biyu su za ka yanka su na samu baye mm. to ya kake ganin farashin dabara da bana a farashi bana ta yi dan sauki kaɗan amma akan bara hmm. amma saukin kuma aka leka yanayin da ake ciki ya aka ba sauki bane ma saboda Allah eh murtala Allah murtala na ganka anan yaya an zo sayar rago ne eh mun zo duba mu saya ba eh, ka saya eh mun saya shekaran jiya ba okay nawa ka saya 130 ya kada farashin dabbobi a bana da bara eh to gaskiya ita dai dabba ita take sai da kanta eh, eh a kowanne akwai akwai sauki akwai mai sauki akwai mara sauki eh. na tsaka tsakiyar dai gaskiya ya yi kuta ara yadda ka saya bara haka ne bana ma a ba haka bane gaskiya bana ta yi sauki bana da sauki ba ba ya yi tsada a ba ya yi tsada wani ga kana duddubawa wannan tumke ita ma sai ya zata ko rago ne eh rago ne mm, kun daidaita an sai shi ah, an sai wani za ka kenan kara eh, ce za mu eh, haka ne kuma ta sa na tattauna da shugaban kungiyar masu sai da dabbobi na jihar da magaran malam ibrahim alhaji sali inda ya shaida min a bana faduwar naira ta sa su suka karkata akalarsu zuwa arewacin kasar nan wato wajen agadas don sai da a dabbobinsu sabanin a baya najeriya ce take sayan mafi yawan dabbobi a nan jihar da magaran. ibrahim alhaji sali wanda yake kiran shi malam yaya shirye-shiryen uh, sallah yaya magana dabbobi magana dabbobi kawai ga shi nan dai ga yadda yanayin dabbobin yake farashin wallahi bana dai sai a ce alhamdulillah ko ba gaskiya ba eh ya suna yaya akwai dabbobi a akwai dabbobi masha Allah ga yanzu ma yanda kara take in ga yanda dabbobin suke kuma yanzu akwai wanda kamar na karkara ma wanda za a dan hudu nan gaban nan kuma yanzu muna da sauran kasuwa guda ma wanda za ta ci ta alhamis ko ba gaskiya ba za a samu dabba bi izinin Allah duk wanda Allah ya ba iko zai yanka layya eh masha Allah akwai dabbobi sosai akwai dabbobi sosai ya zaka bambanta dabbobin wannan na bana da kuma na bara gaskiya yadda za mu bambanta bara an yi dabba gaskiya gaba bana ana da karancin kuɗi ma amma bara an yi bana dabba yasa wallahi kawai kin ga ana karancin tsadar muna cikin tsadar rayuwa ma amma kuma masha Allah kawai dabbobin ne dai Allah ubangiji ya kawo karancin su amma ba kariya za su yi ba tunda bi izinin lahi har ya bayyana halakbata a karewa <laughs> to eh, president kamar wannan dabbobi da kuke sai da kuke kawa nan kamar daga wani gari ne ake kawo muku su ko ku a nan garin ne wanda mutane suke kiwatawa a akwai na garin nan ba su da yawa gaskiya kauyuka ake hutawa ana samu su kamar wata an ka dauki wata da magaram ta kaya ana zuwa wasu su ci gidumuni gidigir duka da yanzu daga nan ne ta murya haka ka ɗauki zuwa a runguza yanzu bakin birji ma yanzu batta sayawa dabobi sosai yanzu kamar yan jado suke zawa nan agadar suna suna shigowa suna siyi eh, inda aka rike boda a wannan muka samu allah ubangiji ka san kana taka allah yana tashi muna yin najeriya ta mu boda sai muka samu boda mu ta arewa ma aka buɗe mu kuma muna shiga da dabobi kamar wani irin tasiri ne wannan rihi boda ya yi ga wannan lokaci na layya game da dabbobi kasancewar da 'yan najeriya suna zawa su dauki dabbobi yanzu ya abu keke a inda abin yake gaskiya da rihi boda najeriya ta kawo dan jinkiri kamar tahiyar dabbobi amma ba komi in ga lamari na ubangiji kai kana taka allah yana tashi kamar yadda na faɗi an rihe boda muna koken kamar za a samu abin ga matsala eh, yanzu game da dabba muka Allah ubangiji ya bude wa wata boda ta arewa muka yanzu za ka sai ka da sifa ka sai da sifa can baya sai ka sai da naira yanzu wannan raguna da nake gwada miki gasu nan yanzu ka dauke san kai ka Najeriya ba sa sai ba saboda in ka buga naira da sifa ba yanda naira ta lalace ba a sai da ba faduwa ce amma kai arewa ka sai da shi bakin birji yan gado ya saya ka samu bin shi kakka bi shi ka uku. kenan yanzu daga nan dabbobin kasancewar nigeria babu uh, sosai uh, arewa kuke yi da su kusai da sa aga da su ko ina. a yau ma da nake miki daga nan yanzu haka mun da mota ta kai uku daga nan an tafi bakin burji da ita kuma bi izinin la ina fatal ba a dawo ba da ɗema. arewa za a yi da su za mu ba su ba da suna shigowa jado tana zawa a rallita su zo su duka ana sayan dabba. eh yanzu haraka ta koma arewa a haraka ta koma arewa yanzu gaskiya harakar da game da harkar dabba yanzu arewa kawai rago ya koma arewa niyami kawai yanzu bangaren wannan abinmu a kasar mu muke kuma ana suna saiwa insha Allah rabi wallahi suna saiwa farashi kawai yadda ake so izinin kuma kowa zai yanka layyabi izinin duk wanda Allah ba iko ya abin da nake wata kawai Allah ubangiji ya horewa al'umma annabi kowa Allah ubangiji ya hore mai abin da zai sauke hadiye shi to kuma ina maganan farashi yaya farashin yake a farashi ma cewa za a yi gaskiya kaman game da rago da farashin bana da labara ya dan hau gaskiya eh, yadda na gaya miki wannan arewa da suke sayan dabbobi mun samu karin farashi saboda Allah nan suna kuɗi raguna a rago bi iznillahi rago iya kuɗi har ga Allah na nawa da yanzu kamar kin ga ana samun rago kamar na daga yanzu dai dan matashi dai wanda zaka yanka ka sai kamar na jika 80 saboda Allah dan matashi eh yana ana samun har na 300 har 250 200 a rago dai daga 150 dai abin da iyo baya dai gaskiya shine muke saida yanzu haka nan dai a kwanan na gaskiya ba mu saida ragon da kai ɗari biyu ba eh magana ta sama amma a na ɗari biyu an ah, ɗari eh, fiye da ɗari biyu ma yanzu yi kai lissafi yanzu ga karan nan babu ma wani babban rago dai wanda ba a kawo wani babban rago a nan wanda yake dai na na hoidi gaskiya eh tun dai ba ko gabanin nan ba za a kawo shi har ga Allah yanzu babu ragon da ya haura ga ɗari da hamsin ya yi nisa dai zuwa da sattin ne. mutane suna zuwa suna sai akwai ciniki ana zawa ana sai bi akwai ciniki bakin gwargwado saboda Allah ana yi eh, a da muke dai Allah ubangiji ya horewa kowa a ti ya samu ya saya ya yankawa iyalin shi kawo yanzu babu wasu matsaloli da kuka samu kama a kungiyar taku kafin yanzu gaskiya babu matsalar koyi to yaya tsarin kungiyar taku yake game da sauran eh, mambobin ku ko kuma tsarin yadda kasuwar taku take a nan wani irin matakai ne gare ku na cewar kasan yanzu eh, ana samun wasu su kawo kamar raguna na muna huci ko na sata da sauransu da yake yanzu lokaci ne da ake sata raguna. Eh, haka nan ne gaskiya gaskiya ina bi ina faɗakarwa mutane kamar in mutum ba a san shi ba ana wannan karanta mu gaskiya ba a sayan dabba gure shi har ga Allah ta ni kal a saya kenan sai in kuma ba a san ka ba ma ka samu sanannen mutum wanda mun san shi za a sayi dabba gurin ka in kuma ba a sani ba ta muke yi gaba da duke ka ban misi kenan mutum in ya zo sai ya je ya gabatar da kanshi a wajen shugaba a ko ba a waje na ba ina gaya wa mutane wanda ko da ban nan eh duk mai sayan dabba a wannan karata mu in baka san mutum baka ka sai dabba a gurin shi eh, ko da wani abu ya yi yanzu in ka san mutum ko ya kawo wani wakilin shi da wannan na san shi wani ne bai haraka ta munahuci a bai sai ka sai kaya a gurin shi amma muddin baka san shi ba na ce mutum ya kiyaye kai ka sai dabba a gurin wanda ba sani ba akwai tsari kenan yanzu mutum ya kawo dabba a nan su dillalan su ne yake kaiwa ya gabatar musu ko kuma ah. ya sa ya damka a hannunsu akwai kaman wanda zai zo in bai kasan kowa ba a ana sai ka nemo wakili wanda ka sani za a sai dabba a gurin ka tunda nan ba wani dillali bane irin na kasuwa kawai wanda zaka ba mutum dillalanci ka ce ga dabba ta nan ka da a nan ba a yin haka nan kai zaka rike dukilka ka da kun kuma kamar daga cikin gari ne duk wanda zai hutu da shi daga gari a wani aminin ka wanda ka sani sai ka ce wani ga dabba ta a da mun gida zai yi ya kawo ya da maka kasuwa za a kawo sai ya da maka duka ana yin haka nan shi ma dai malam nanzir ma'azu wakilin kara ta dabbobi da ke unguwar garin malam ya shaida min irin tsarin da suke da shi na sayar da dabbobi. Sunana nanzir Ma'azu, kara garin Malam, bakin makwante. Tsarinmu kama irin kowata kara ne. saboda dabba dai ga tana ana kawo ana sai ana sai da alhamdulillah akwai dabbobi alhamdulillah ciniki daidai bakin gwalgwado ana yi kuma a farashi mai sauki duk da mutane babu kuɗi hannunsu suna ga tsadar kayan dole ne a ga kayan bai tsada saboda in aka lissafi da abin da ake siyan kayan kiwon a bana disa jika goma huda jika goma ciyawa uku da rabi uku ta kirki kenan don an sai da dabba a wannan yanayin da ake ciki mutane sun ga tsada ce ma ba tsada ba ce ba kawai yanayi ne da babu kuɗi a gari allah ya riga ya kamu haka za a dama a sha haka nan alhamdulillah daidai gwalgwado jama'a tana shigowa shine bayan da za a miki dabobi ana shigowa don yanzu kamar alhamishi ne kika zo nan gurin inda zaki tsaya ma zaki rasa ko ba gaskiya ba amma ayyau ma kin ga yadda gurin yake da idan a ciki yake ma gile da dabobi ko amma ba ya ga akwai masiya ko babu babu masiya kin gani daya biyu ana zuwa ana siyar da gari alhamdulillah kamar baya ga wannan menene matsalolin kwa wannan karan matsalar mu anan kara gaskiya in nace miki muna da matsala a wannan karar na miki kariya ko ba gaskiya ba ban mu da matsala da mu da wanda suke aikin amsar takara ban mu da matsala da abokan kasuwa ban mu da matsala ban mu barayi a gurin nan kenan ya mu alhamdulillah babu tashin hankali ba a wada kenan ita kasuwa abin da ake so da ma a zamna a cuda. ganewa juna to mun ganewa junan mu tunda babu tashin hankali in za a shekara ana buki a jibo ko wanda wani sun yi hada ko kuma an samu barawo wanda ya sata kayan mutane ko kuma don wuri 'yan takarda ana tankiya babu sai eh, dai ba iyakan sun zo kin san ba an rasa ba irin wannan bara gurbin wanda za su zo ba 'yan kasuwa ba su san ba abin da ake da san ba da biyar diya in sun zo kiga ana tankiya da su sai an dan fahimtar da su a hankali kuma su fahimta kwa a zamna lahiya za a shigo takarda ce eh, ake shira kamar za a shigo ana cire takarda dala 20 in an sai da ana yin resi dala 40 kenan kin ga alhamdulillah duk wanda ya ka dabba kuma an aka ce duk wanda ya kawo aikin ga an mutu kariya dan saboda wani ya shigo ba a gan shi ba wani ya sai da a dauka ba a gan shi ba wanda ai gani dai daidai gwargwado an ka kaka ma goma ya a baka takarda bakwai mun yi negosai da mu da masu ma'aikatan in an kaka ma ka dabba kama ashirin ya baka sha biyar in dabba ɗaya ka kaka biya dala ashirin in uku ka kaka biya dala arba'in a rage ma daya. shine abin ta yi magana baku da kamar ko barayi ko wane ne kamar yaya ne kuke iya ganewa babu barayi kasancewar akwai wasu wanda su je su dauko dabba ta muna huci kuma su shigo da ita kasuwar su saida to wannan ba a ce babu su ana kawowa amma mu mun ga mutum ya kawo kaya wanda mu raba da shi muna hana yaran mu su siya kenan yanzu gabanin sallah ne ba a iya ganiya amma a zaman da muke na rani muna ɗaukan mataki akan haka ko ba gaskiya ba mun ga mutum ya kawo kaya wanda yake bu mu san shi ba ya kawo masaniya ya kawo shaida cikakka ya faɗi da yake a yi resi a si kayan shi in babu sai da mu ce ya gaba ya saida kuma in muka ga alamar ma ba mai jin magana bane ya mu hana yaran da za su siya yaran mu ce kal wanda ya si kayan shi wannan ku kyale shi in ya gaji ya shiri kenan yanzu haka ce miki babu barayi an yi karya don saboda wani shi shigo ba sani ba amma a yanzu lokaci ne wani ya ya dauko in ya ja kuɗa nan ma ya dauka ja kuɗa amma har yanzu mu fara ba samu haka nan tunda har yanzu ba wanda zai ce dabba shi ta bace a gurin nan in ta zama sarganta ma ka kwambi kana ciki a nan wani ya dirme ma ka ce tana gidan mai gari ko kuma tana hannun wani ka shi ka kamo kanka yanzu dai matsalar ku kamar rashin biya da aka yi ne babu masaya babu ma'aikata matsalar kawai rashin masaya masaya mm. da ba su shigo ba wannan makwa muna zaton za su zo su tunda dole ne layya ta kama a ita ko ba gaskiya ba farla ce ba a yi ba biya in an yi biya muna tsammanin ciniki ya tashi kuma ko ba a yi biya ba wasu ya lokaci ya kuna ce saboda wani bai son kiwo akwai wanda bai iya kiwo yanzu barantana yanzu wannan kayan da ya tsada dole wani ana gobe sallah ko sauran kwana uku sallah an yi siyasi ya ciyawa shi da ya da shi kadan in yaje kwana daya biya yanka kayan shi shi yasa jinkirin rashin cinikin amma akwai ciniki a nan gaba a cikin zagayawa da nike yi a wannan kasuwa ta dabbobi sai ne kicibis da wata mata malama ramatu mace da kamar maza wadda take sai da raguna ga yadda hiranmu ta kasance da ita. Salamu alaikum malama Amu alaikum salam. Ina ganin ki ana kina dura ma raguna wani abu. Wallahi maganin jini ne ake ba su. maganin jini ne ake ba su ragunan ki ne eh raguna na ne a sai da ne kike eh su biyar ne na so kuma yanzu na zawa na sai da biyan sai ne kike sai da kina gwara sai ne nake yana sai da to yaya kasuwa ta to gaskiya kasuwa alhamdulillah tun daga dabobi daidai gwalgwado kowa na samun daidai farashin abu da nawa nawa kika da su to shi dai ɗaya wata an taya shi tamanin da biyu ban sai da ba ɗaya an taya shi saba'in ba biyu ban sai da ba ɗaya an taya shi jika saba'in su an da kika da. na sai da na shika tamanin na sai da na tamanin da biyar yanzu yana zawa wallahi yanzu kawo yanzu kamar dabobi wajen nawa kika samu kika da gaskiya kawo yanzu dabobin da na da su alƙalla ƙalla nan da gaskiya dabobi na da fiye da ishirin kuma gaskiya alhamdulillah an gode ma Allah to dai da a gida nake sai yan awakai na in na dauki kamar adashe ta kuma da na bukaci kudi in kaka na in da. yanzu kuma sai kika kuma yanzu wannan lokacin jiya sai aka ce mun a ina nake sayan dabbobi na sai da nace anan kara dai nake sai ina sai da abuna sai suka ce mini gwara sai suka ce mini ai ana zuwa kasuwoyin kauye sai nace to ai ni ban saba ba zuwa kasuwoyin kauye sai dai jiya na tambaye makwabci na nace ina so ya kai ni ya kasuwa take kuma da naje sai naga kamar gida kasuwa take duk yan garin mu ne wanda nan muke zuwa muke sai da sai da wallahi kuma wallahi sai na sai kuma alhamdulillah na samu alheri ai sallah kina zuwa kina zuwa gaskiya gobe ma ina sa ran in huta kasuwa insha Allah saboda eh zuwa zan in na siyo in dora abin da na samu kisan zaman banza bai yayi to komi ma in san samu ne inda me maka kai ma ka taimaka ko ba haka ba yau gwara shi wani kira zaki ma mata ba su gane da irin haka ba to zan ja hankalin mata a rage zaman gulma da zagin mutane kowanne ya nemi na kan shi kin rayuwa ta yanzu maza ma mu da su dole sai mun tallafa ma juna saboda rayuwa kana so ka samu ci gaba sannan kuma in zan ta kinka da dana nake zuwa dan shekara goma sha biyu sai in nuna mishi in ce mai wannan jika ka kaza muka sai kuma ka za mu sai da saboda yau da gobe ina so wata rai kasance shi ne zai wakilce ni kuma ina jin hankalin mata masu zaman banza su daina su nemi kiwo ko a gida ka kiwace ka ka ka da yana da daɗi saboda zaka taimaka ma kanka sannan kana da baya kuma kuma aihon kama kin ga yanzu duk lokacin da na saida in na ji kasuwa ta min kyau daga nan nake tura dana ce to kai ma sai na abin da ya kamata sai a kira na ce to Allah ya albarka kuma albarka cikin iko Allah sabuwa wata ke kuma wani ba su kadai ba nake saidawa ina saida ice ina saida maganin zayi kuma ina sai da fara ina dimki ina sai da kwamfuta dai ban saba ba zaman banza gaskiya a ɗaya bangaren kuma a dai kara na leƙa shagon sayar da abincin dabbobi inda na samu musa malam ibrahim wanda ake ma babayi ya shaida mun bana bana ci kasuwar tasu sai dai hamdala musa ibrahim wanda ake kira babaye to musa ibrahim shi kai ne mai sai da kayan kiwo yaya kasuwar kayan kiwon take a yanzu to kasuwar bana dai alhamdulillah ga tsada kuma harkokin kuma babu kuɗi ana ana ana tsada harkokin na rayuwa komai kayan kiwon yayi tsada in kika ɗauki kowa huda ta yi tsada a bara ba ta wuce jika shida yanzu kuma har bakwai da rabi zuwa takwas ake saida in ya bara kwanan ta baya wuce dala talatin yanzu kuma dala arba'in talatin da biyar haka ake saida eh, to bana kin ga Eh, sauran kayan disawa tana da tsada yanzu a cikin kwanan disal hatta kai kusan goma da rabi a kwanan can jika bakwai bakwai da rabi buhu ba kenan kwanan yanzu mana sai ta sattin zuwa sattin da biyu a ɗaya bangaren kuma a dekara na leƙa shagon sayar da abincin dabbobi inda na samu musa malam ibrahim wanda ake ma babayi ya shaida mun bana bana ci kasuwar tasu sai dai hamdala kuma kuka kara kuɗi kuma kara kuɗi wajen sai mu ma da tsada muke samu kenan dole wajen sai da asir eh kamar huda akwai ta nigeria bana abin da ya kama ta matsala nan karkara cikin kasar mu ba a samu ba wake da da akasari huda ta nigeria ce shi yasa akasari take da tsada eh, insha Allah to kuma yaya ana sai eh to gaskiya ana sai amma ko kasuwar gaskiya ba irin ta ba yanzu rawar kan kika zo kamar nan yanzu wa ka sayan kayan kiwon wannan kayan gari kan masu dabbobin wannan to ya yakin jira to amma bana da yanayin alhamdulillah ko da ko ko inda ba da layi ne kamar zuwa bara yadda ake cinikin to bana gaskiya abin sai hakuri abin da Allah sa ana sabu ana sai kadan kadan abin da sa Allah sa rabo ne kawai Allah sa mishi albarka amma rayuwar ta bana sai kafin mu karkar shirin namu na yau za mu leka filin girke-girkenmu. mu To madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu leka bangaren kwalama. A yau shirin namu na kwalama zai duba yadda ake gyaran naman layya a nan jamhuriyar Nijar. Tare da malama Aishatu. Malama Aishatu bismillah. Salamu alaikum. Sunana Aishatu. Ito, ita layya an tazo muna yin shirye-shiryenmu mu mu sai wukaken mu da filan mu ta soye kayan suya kenan kayan suya muke sai da fila ta soye da wukake da wani el mu da dan gatarin wannan karami mm. mu sai sai mu aji to lallai ta zo aka ce usai aka ce da kayan yaji mu da su wani tsidahu a zo a ka duka yaji kenan a daka a ni yanzu na daka yaji na komi da komi na kammala na da kayan yaji da komi da su mm. ta hormuwa ta dinna gyaggyara na kammala na aji mm. to in allah aka yi misali sallah aka yanka rago aka gyara nama aka hudda hanjin aka gyara aka wanke shi aka tatse shi aka kawo mu mata cikin gida sai mu kaka mu zo in soyawa za ka yi sai ka gyara shi ka zubba shi a tukunya ka sa mai kayan yaji da aran maji da tawarnuwa a yayyanka da tawarnuwa ya silala in ya sulala in ya so ka tsame ka hanka ka soya shi da kayan yaji da aran maji a sulale zaka sa yawwa a sulala mishi a mm. sa mishi in ya so a soya shi mm. kuma in wanda zaka mishi miya ne an ka sulala kayan ka ya sulalu da kayan yaji da tafarnuwa da atarugu ka sa kayan ka el albasa ka a ciki in ya so sai ka kawo kamiya miya ka sa mai mun kwanko tumatir ɗanye kulkule da aran maji ka dafa shi shi ma da kayan yajin shi in ya dahu kamar da huwa ruwa mm. in ya dahu in ya so ya tsage ya komi ka sabke shi ka zo sai ka raba ka kasa ka hudda ma yaranka in ya so sauran he ka kasa a tire eh duka ka hudda ma mai gida da yaranka na kudi na cikin gida an ka hudda mm. sai ka kasa a tire sadaka kowane gida makwabta kowa a bashi ya je ya doka in na soyayyen ne kika yi haka zaki kuma in na dahuwan miyan ne kika yi haka nan zaki ba sarka ki ba makwabtanki. Eh haka nan ne ake sai a dora ma yara a tire su bi gida gida cikin unguwa. Ba da sadaka. Haka za ku yi. Hanji kenan. Hanji kenan kayan ciki kenan haka ake yin ran sallah. Eh. To washe garin sallah kuma shi wannan nama. Jan nama. Mm. In aka zo aka kwankwatsa shi. Aka daddatsa rago aka yanyanka. Sai ka hudda wanda zaka bada sadaka. shi ma sai a ɗoko tire wankakke sai a nemi yara a ɗora musu gida gida gida gida su shiga makwabta duka su ba da jiyan nama sadaka to kuma abin da ya saura wannan sauran nama sai ku zo da kai da yaranka ku zamna ku yanyanka ku yanyanka ku yanka kankana mm. in kuka yanyanka kayan ku da kitsan ku da ma an huda ya sha iska sai a zo a daka shi kitsa mm. sai a hura wuta a ɗora falale a kawo nama a zuba an daka kitsan kuma a ka a sa a sa kayan yaji da aran maji da wata tahurnuwa ka da da ka zuba mishi ka soya naman ka ras ya soyu mm. in ya soyu kuma ka sarke shi in ya so sai kana yi kana tsamiya an mm. kun zuba shi ana yi ana yanka kuma ana yi ana tsamiya mm. nama sha iska ya rasu ku baza kan ku yanda bai ya lalace ba bai abi komi yawa sai a baza a tabar man shanya ya sha iska in ya soyu ku zo ku rarraba da ku da iyalinku ku hudda ma mai gida Ko ku ɗauki naku kuma yara kowanne a rarraba kowa a bashi rabon shi a hannun shi mm. to mu haka muke ma naman layya mm. to kamar na gani akwai wanda suke adana shi a zuba a sa shi a cikin kitse eh. yayi wata da watanni eh ana yin haka nan kin ma mm. kamar yanzu kana da kitsan ka diyawa ka sami kitse yayi yawa tunda naman diyawa ne bukwa iya cinyewa sai ku ɗauki rabi ku zuba a tukunya daidai yadda za ku ci ku bar shi haka ya sha iska wanda za ku adana ya ku zuba shi a cikin tukunya wannan man da kuka yi soyan kuka kare kitsa ruwan kitsa mm. sai ku ka ku zuba akan nama bayya komi wannan ko shekara yi duka an a tukunya an a so duka ka zuba duk daya ko da yaushe an kana so ka dora a shi ka narka kuma ka tsamo kayanka ka ci kayanka haka ne yakan yi wata da watanni yana yi har shekara yana yi bayya komi yana cikin mai sai ka rika narka shi kawo kana dukan kayanka da kadan kadan kenan sai a rika dokowa ana narka ana an dora a wuta sai a ci eh ba a cin shi a gami ɗaya in ka ce ma yara lahani eh, yawanci ran sallan ma ba ka iya cin naman naman warin naman nan da soye-soyen nan da aka yi ba mu iya ci sai a lokacin nan bai san shi warwaro ma mm. ran sallah ai warwaro ake mm. sai a zo a yi tukudi mai lahiya a daka tukudi da nonan ka mai kyau ka sai ka ajiye da yaranka da galas sai ku sha kayan ku uku nama ana dama ana sha ana aiki mm. haka aiki mm. kuma shi kuma naman kai yayi saura eh, shi kuma wani naman kai ya ake da shi shi kuma shi wannan naman kai mm. in dai ba a ranar ba zaka ci in kana bukatar ka ci shi a ranar kin in aka je aka babbako maka aka kawo aka wanke shi sal aka gyara sai a dora shi ya dahu da sai sai a so burodi a ci kaman kaman malku dawashin aka wanke aka kawo aka sa in kana so ka sa shi a ruwa ka ka albasa ka ka yanka da tawarnuwa ka da a tarugu ka daka ka zuba mai wannan me yake da suna kayan yaji ka sa a ramaji kawai ka riye shi ta da huwa in ya dahu da sahiya da hulku sai ka sauya aminka da yaran ku kuci kuma an ku da yawa ne ba ci ba za ku yi sai ku gyara ku wanke shi ku wanke shi ku hwasa shi in an babbake sai a hwasa shi a hudda kwalluwal a zazzage dan kai lalace yawwa sai a soya shi a ruwan mai in ka so ya ka an raka yanyanka shi ake shi ma a hmm. yanyanka shi guri guri ka huta ya ka yanka shi ya soyu in ya soyu ka sauya kanka a tare ka baza ya sha iska kawai sai ka kawo shi ka aje kanka bai ya komi yana shanye a tare da ka tashi da wata guda da wata biyu kana so ka dafa abinka kuma ku ci kanku kai malkun ka ci a hmm. yanyanke duk watannin da zai bai lalacewa an soya shi shi ma an soya shi in dai an hudda kwalluwar eh. bai ya lalace an kaga ya lalace kawai ba a hudda mai ba wannan kwalluwar tashi a ciki eh. in aka bara kan aka zazzage in ya so iya a yanya kashi a kwankwasa a soya mm, ana iya soya wannan kitsen ma da kai soya ana iya soya a cikin kitsen dama dama a cikin kitsen zaka yi soya komi da komi a ciki zaka soya anan dai kasan mu dai ta cikin Nijar dai haka miki to shi wannan soye da aka yi na nama eh. ana iya in kaman lokacin da ka baza shi a tabarma eh. na ga wasu kaman suna dan balbada mishi yaji su juye shi su jujjuya su ja kuɗe shi su ja kuɗe shi da yaji in kana son yaji ito eh me so haka nan yake wanda bai so baya sa yaji mm. wanda yake so kuma ya yajin shi a dake yana na ya balbada mishi ya ja kuɗe ja kuɗe ya shanya mm. an ka ɗauko ka hanka ka ci daman da yajin shi wani daɗi mm. wani kuma bai son yajin bai sawa madalla Masu sauraro iya shirin namu kenan na yau. Yanzu a madadin tamar abari da bakin namu sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ma sauran abokan aiki a nan muryar Amurka da suka taimaka ga nasarar shirin. Ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku tare da fatar a ƙarasa shirye-shiryen sallah lafiya. Maza da mata yau sai